malama kin kira ni tun ɗazu na zo kin sa ni a gaba ke baki ce in uhm, ba baki ce a ba yaya lafiya dole ce ta sa na kira ka duk da dai na san cewa na maka laifi amma ko garzayo ni ba ka yi sannan ko abinci ba ka bani to ni a tunani na kafin ki mun complain na abinci ko kuma bana zuwa na kula da ke amma ki sani wannan zaman da kike a gidan nan ba da izini na kike zaune a gidan nan ba kuma fitar da kika je kika ji wannan ciwon ko kariya ce ba sani na kika tashi kika fita sannan ko maganar abinci da kike ai a gani na abincin da nake baki na kika rena shine har yasa kika fita kika je maula ne ko neman zaka har kika je kika samu wannan cin to yanzu kana nufa a ɗauke ni da wannan raunin a maida ni gidanka kenan ni asuwa ni ai ba ni da ikon yanzu da zan ce a dauke ki a gidana kawai dai abin da nake so zai ke shine kawai ki zauna a nan ki kula da kanki Allah ya baki lafiya to yanzu dai za ka ba da dubu biyar za a bawa masu ɗauri dubu biyar go? ya barki lafiya to jama'a salamu alaikum wa alaikum salam an kai daɗe ah, na yi matuƙar farin ciki da an sa gayyatar da lemu alhamdulillah a matsayinku na attajirai da malamai na wannan unguwa ta ba Wasu dai abin hawa na wasu da abin hannunsu to da shugabansu to ya shi mai abin hannu eh. ai a tajiri ne haka ne Allah kai dai Allah kadai ya san wanda ke ji da kai na wayannan to makasudin dai neman ku da ni eh, eh, shine cewar ga dai azumin ya ya zo kuma dukkan mu mun san halin da ake ciki sosai na halin babu da talakawa suke ciki saboda haka muka neme ku domin bi magana akan abin da aka saba yi na neman a taimaka wajen kai kayan shan ruwa ga masallatanmu na kansu salawati na wannan unguwa tamu to wannan shine makasudin kiran jama'a an fahimta alhamdulillah abinda asai ne yake kara fada fa shine abin da makasudin kiran altajiran wannan unguwa shine mm. domin a wannan wata na azumi da wannan yanayi da ake ciki ya kamata a taimaka <coughs> Allah ya ji kamalan nama ya ce ka taimaka wa na ƙasa sai na sama da kai taimaka wannan gaskiya ne gaskiya ne yawa to saboda ku bada gudunmawa wajen kayan shan ruwa a masallatan mu na kamsa salawati to alhamdulillah kuma alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wataala wata mata mai ƙaunar Allah da Muhammadu Rasulullahi ta ce kar a bayyana sunanta amma ta ɗauki nauyin masallaci guda biyu daga ɗaya ga watan azumi zuwa talatin ga wata mm. ta ɗau nauyin abin da za a ci a sha na sharuwa. alhamdulillah to ya ubangiji Allah ka sa mata a mizanin ta kuma na yi farin ciki na yi munna bisa ga wannan taro da ai kirawo domin a tallafa al'umman musulmi Allah ubangiji saka da alkhairi kuma na yi godiya bisa ga wannan kira da aka yi ta tafarkin aljanna domin wannan harka ce tafarkin hanya ce tafarkin aljanna na gode na gode na gode ina godiya kuma ni ma na ɗauki nauyin masallatai guda bakwai Allahu akbar wannan kai musu kayan shi buɗe baki insha Allah Allahu akbar Allah ya saka da amin to mai anguwa ni ma na ji daɗin wannan bayani kuma ina ƙara gode maka da karamci da kake nuna mana duk lokacin da ka kira taro a gurin nan wallahi bawan Allah nan ba dan kansa yake kiran taro ba dan mu yake kira wa kake ga wani magana ran kai dade nake ga wa lokacin za a nada shi me ka bashi me ka bashi alhamdulillah mu ne muka muka muka mai anguwa muka alhamdulillah ha yi yayye za ka ta za ka magana kan ka ne a to haka da an magori dun zo a matsayin kun kuma wai masu arziki alhamdulillah haka da mu alhamdulillah me ya gudunmuwa da zaka bayar ni gudunmuwa ta gudunmuwa ta akwai masallace guda uku na bayan gidana na ɗauɗawa ne cin da ci da su da shayar da su tun daga yau ɗaya ga wata har talatin ko talatin ɗaya ba Allahu akbar ya Allah ya saka da amin yanzu abin da malam saboda kowa da uzurin shi taro da addu'a hmm? alaima ah, dubu hmm? wannan fa su ne kananan attajirai na wannan unguwa eh to kai kai ne shakon din suka dauke mun uban uba ne kai kai ne ma jiki karshen kallo da kai shikenan hita shi kallo ya kare duk wani attajiri a unguwan nan bayan kai dai a saurara to madalla to ka ji dai abin da zan ce muku mm. Allah ya muku albarka amin abu ya taso kun yi mu maganin abu mm. dama ai an ce maciji idan yi kafa ya huta jin ciki duk wahalar da maciji yake yi idan eh. ciki ran da duk yi kafa mm. shike da an gaba ko ba haka ba wannan dauke mana nauyi da kuka yi a mu ba kabar ka bane a saurara malam ka sai ai wannan kalmar da ya amfani da ita eh. ta musiji idan ya kafa eh. to Allah ya saka masa da alheri ai magana ce ta yiwu akwai tanaji da yawa matasa na wannan yanki namu eh, da ko za ka koyar da su yan sana'o'i ka sa dora sa ah, ka kan ka kan ka ka kan dufa abokai ce na, na masu hannu da shuni aka zo aka haɗa kai suka ɗauke to wa'annan yaran me kuke so su yi kuma sai an gama abin da za su iya to an gama to shi alaima dugu alaima dugu ai ciyarwa ake magana mm. a to yanzu zai je sai na masallaci bakwai masallaci uku ga waccan baiwar Allah da ta ba ni na san ko wace ce to ba ruwan ku ba ruwan ku ba abin da nake so abin da nake so mm. tunda abin ya zama haka ni ma na yi yunkuru duk wani mai azumi eh, a nan ƙasar ka ina gayyata shi a masallaci amma ban da haɗama don Allah a jakunan mutane ban da haɗama duk mutane duniya duk wanda zai yi wani abu sai kuma ya zarce ya je ya ɓata mana rai a abin da ake su ban da haɗama kan mutum ya ɗauki ya ɗiba kai gidansa in Allah da kunun tsamiya sai kowa ya samu kunun tsamiya a nan kunun tsamiya hmm. Alema dugu. Hmm? Magana fa ake ta shan ruwa da azumi. Kana magana kunu. To, na yi laifi. Oh, na yi laifi. A. Yawa. Tun da an ce ba son na tsamiya. Mu dawo da magana baya. Ina da farfar dawa. Shekarar ta uku ta na aro. Gobe Allah da zaɓar sata. Ko ba a surfe ba. Eh. Za a yi garin za a yi tuwo. za ka yi masu azumi turan dawar za ka yi masallaci insha Allah na zan ci to a to to to tsaya ka ji hmm. maganar wannan tuwan dawar a dakatar da shi to magana kunu da kai eh, yawa an haƙura da tuwon dawar kunin a kawo kunin Allah ma da amina kakka dawo da shi baya eh, kai ka shi ya zo suke kullum bai na zo To, yanzu gurina kun sai yana zo gurina bayani nake ma turi na ke zuwa yanzu dai bayani nake ma to yanzu magana ni kuma nake ga maka abin da baka sani ba saboda haka sai ya ce da ni abin da mutum yake so yake amfani da shi mm. eh, yake ba wasa da gaskiya da duk duniya ba abin da yake so a lokacin azumi irin kuɗin tsamiya gaskiya ne yanzu daurewa zai ma amma da kuɗin tsamiya to yaushe kuma laifi na yi a ba laifi ba a ba kai fa yi ba laifi na yi ni fa yanzu ban ga ka ba amma dai abin da ka fi so kunun tsamiya shi ne fa so amma ba ka son tuwon dawa yawa to yanzu batun tuwon dawar da kai mm. yawa a ajiye shi a gefe kawo kuni kunin Allah ya saka da alheri dawar ma amma mm. za mu turo ma ma bukata duk abin da za ku shi kenan shi kenan a mm. a a ah, ah, ah, kyau sa'a dai sa'a ma wallahi gidan gaba naka na baya karnuka da mutane tilas tilas a bar zaka ba ai yanda ake ranan nan ah. mutane ba sa ganewa ai da na samu gindin tsamiyan nan eh kana daure sai kuma gefe kai shuru wallahi ba abin da ya ka sai da ca cikin kan garin garin ka ca cikin kwalo garin garin kowa ya zauna kowa ya zauna a gida a cikin kwalo ka au ai kana cakewa da wiwi ai ba idan karamin idan karamin kwaruwa ce sai da garin garin ana cewa kowa ya zauna kowa ya zauna ba zan ma dawo ba sai an sha ruwa zan dawo gona kadu za ka ban gobe ba shi na ne ka ba Allah ku Allah to kara ya ya azumin azumi azumi ni dan azumi na sani ye alquran a ku kuma ku nan nan ne nan ne mutane masu ku kiwon tsakan ku yanzu a Tanzania eh mutum sai ya shekara 40 yake fara yake fara azumi yake fara sallah kuma fa kaga da a can ne wannan din ba amma fa yayi ni ba ina in a Tanzania ne kamata a Tanzania kamata bai fara bai fara azumi ba kuma dai kai bai fi kwaya uku ba ne kuma wai ma daya mutane suka ce aljannan nan fa ta mai rabo ta mai rabo ce ha ko kai azumin nan ko baka yi ba ina ganin ai zaka yi ga aljannan in Allah ya in dai baka ji a cikin kanka ana kowa ya zauna kowa ya zauna to ba to ka ta ko ba amma da ka ta ku zaka ji ana ina busa ta didi didi didi didi didi didi didi didi da jar Kano na magana jihar Kano eh kuka jana kuka jana jakar magori to kaga haduwa yanzu yanzu mu bar wannan zancen bari je in yi abin da nake kafin Allah kafin Allah ya kawo shari'a adalla bari je gindin bishiyar ba matsala wannan kai kai ne ta yasa rayuwa da ita banza a wofi Balaraba, wannan irin dakwalan kaji haka sai ka ci a gidajen birnin tarayya Abuja Balaraba. To ai ke kaɗan ma kika gani. Idan ashe zai shigo da shefanan a gaban ki ya ajiye min shine zaki ce kin ga abu amma yanzu me kika gani? Eh kaɗan kika gani. Hmm? To ai ni na wasa. Ashe ko duk cutar coronavirus din nan da ta addabi talakawa ko ba ku san ma ana yi ba. Mijinki na dai fatan daga ganin alama ya canja sana'a ko? Wace sana'a? wannan dashin nan dai da kika sani muna yi tun farko shi din dai muke har yanzu har gobe kawai dai ban ban sakan masa bane ba to in ban da ke sai a ce yanzu kika yi aure ko ko ko jiya kika yi aure ai namiji kake yadda ki sakan masa ragama kawai in kika tambaye shi abu ba ne abu ka sai shi babu dage hannunki kamar za ku yi dambe za ki ga ya zaro kuɗinsa duk inda suke ko kuma duk abin da kike bukata ya kawo miki kina faɗa bukata ki zai kawo amma kin wani saka ka ai namiji ko in kika dan saka mai dan igiya kai kaga zai rarrafa janyo shi kusa da ki dan mai dashi ma baya inda hali na yadda da ai haka suke ke gani nake ma fa kina dan wasa wasa don wallahi da ni ne da wannan mijin na gida haba alquran sai dai in rika bayarwa a unguwa na yadda da zancen ki amma insha Allah zan dau mataki har ma ki dauka ki zauna a haka zaki tsufa kin ganne na kullun bari ma yanzu miki kaza guda ɗayan kawo miki ah, ki a dan je ki wallahi nagode Allah ya ƙara arziki Allah ya saka da alheri Me ka miya? gari Barka da yammaci. Ya gari? Ya kasuwa? Ayan nan ba da ma'ai. Eh. Ta gaya da sun tafi. yanzu ko ana samun kabewa eh, akwai kabewa iko Allah na ga wahala halali ana samu sai wa dalla ke me za yawa ko da yake a kabar ka ta hannun ka to to ba da wasu da yana eh laushi da yawa ba eh gaskiya ne to babu laifi gode sai an jima eh ah, ah, mala'u jima mala'u kai kai ka ce da ban tashi kuma kenan da lalbo za ka ci mai gomin ɗibina saboda kafin ah. nan a sha ruwa to ai wannan yi ma yawa wallahi ba zai yiwu ba ka ƙara mu ah. ha wani ya tambaye ka mage ce ne ko ko gafiya nan kajin ne na makota mana da kake ta cewa a kura kwarai kuwa jiya ma magin malan kasu ta shigo mai kwance kwance na rika mata dutse ya ta gudu salamu yawo sannu ka dai ke matsala ta da ke kenan tun ɗazu tun safe nake zaune nake jiran ki wai ba za ki zo ba sai da rana tsaka kai fa matsala na da ke kai kenan faɗa faɗa kai baka da haƙuri baka sai yanzu azumi ake yi ba sai ana ɗan yi wa gida ƙananan dabaru tukunna ake samu ake fitowa to shi ya sani ne a'a shi ya sani ne to wannan shiga ciki ina na zuwa ciki mana daki wai eh a'a ba zai yi wallahi tallahi ba zai yi ba ko in ba ku kunna Allah ni ina kunya ina kunya a ba jarumai da ranar ne fatsar fatsar kuma kuma da ranar nan jarumai duk abun nan fa ɗaya ne fa haka ne to ka wani abu kai fa yanzu kana ganin kuɗin nan suka kare hannu wallahi tallahi in dai kana zanta ta zadduna a cikin ɗakin nan to ka kawo wani abu in kuma babu to ta fito ha kai ka ji matsala ta da kai kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi to hau nawa ce dubu ɗaya ce ku je ku sha nan ku kowa zo fa a ce mun ba a ce ba karka damu yawa ni ba ra'ayin shiga da sai ba matsala yawwa to bari mu je mun an in an sha ruwa in ci naman nan ni ba sani ba ko azumin naman yana nan ko babu dai shekaran jiya a jiya dai daren jiya begin it.